Voice Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sun ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. a cikin wannan shirin na ranar yau juma'a 25 ga watan agustan shekara ta 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanun labarai. To Murtala kasar Norway za ta tallafa wa Ukraine da wasu jiragen yaki na F-16 waɗanda za su taimaka mata yakar Rasha. Dakarun Australia da Philippines sun yi wani atisaye na haɗin gwiwa a ranar Juma'a a wani muhimmin wuri da ke kudancin tekun China. sannan unicef ta yi gargadin cewa shekara guda bayan mummunar ambaliyar ruwa da ta auku a afghanistan miliyoyin yara suna bukatar tallafi na jin kai da kuma kulawa ta musamman to bayan labaran duniya za ku ji cewa kasashen mali da burkina faso sun jaddada kudurin su na wa jamhuriyar niger baya kan yaƙi da 'yan ta'adda da kuma duk wani hari da za a iya kaiwa ƙasar daga waje sakamakon juyin mulki gama gwiwa wannan shi lalle zai sa a ci nasara in dai kasashen suka gama kan harkar sahelkin nan sai 'yan sahel suka iya magani gwamnatin kasar ghana ta rattaba hannu kan dokar soke hukuncin kisa a kasar lamarin da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka bayyana a zaman gagarumin ci gaba ni dai a gani na dokan da aka kawo a fidda a nafsi bin nafsin nan lurina ya yi kawai ba mai shi lafin kirizin saboda ya zo mai shiga da laifi bayan ka hukunci daga baya an an gano bai da laifi kamar kowace ranar juma'a yau ma za a ji shirin wani duniyar amurka wanda mahmud lalo ke gabatarwa haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu saurari amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya masu raro assalamu alaikum barkan ku da yammacin yau ga labaran duniya yayin wata ziyara a kif firaministan norway jonas Garsto ya faɗa a ranar alhamis cewa ƙasarsa za ta tallafa wa ukraine da jiragen yaƙi samfurin f-16 nan take stores bai faɗi adadin jiragen da za su baiwa ukraine ba amma ya ce kila ƙasa da goma ne norway ita ce ƙasar turai ta uku bayan netherlands da denmark da suka ayyana baiwa ukraine tallafin jiragen f-16 don yakar rasha kazalika a jiya alhamis din amurka ta ba mutane goma sha ɗaya da aka alakanta su da kwashe yara daga ukraine zuwa rasha tare da sauya tunaninsu 'yan sandan mawi sun bayyana sunayen mutane 388 da aka kasa wato aka kasa gano su bayan wutar dajin da ta auku a farkon watan nan a wata sanarwar bidiyo da aka watsa a jiya alhamis shugaban 'yan sandan mawi john pelletier ya ya fahimci cewa fitar da sunayen mutanen zai iya jefa 'yan uwan waɗanda ba a gani ba cikin mawuyacin hali amma dai za su taimaka wajen gudanar da bincike jerin sunayen dai ya kunshi lambar wayar mutanen da inda za a iya samun su Pelletier ya buƙaci duk wanda sunan shi ke cikin jerin sunayen ko kuma yake da bayani a game da wani wanda ke cikin waɗanda aka bayyana ya tuntuɓi hukumar 'yan sandan Mawi ko kuma hukumar FBI. kamfanin dillancin labarai na ap ya ba da rahoton cewa a shekara ta 2018 bayan wata wutar daji da ta auku a paradise da ke jihar california jami'ai sun rage alkaliman waɗanda suka ɓace daga 300 da akalla dozin guda cikin wata ɗaya bayan bayyana sunayen waɗanda aka ba da rahoton rashin gano su. Sashen da ke kula da al'amuran yara ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ya yi gargaɗin cewa shekara guda bayan mummunar ambaliyar ruwan da ta auku a Afghanistan, miliyoyin yara suna buƙatar tallafi wato na jin kai da kuma kulawa ta musamman. Gargaɗin UNICEF a yau Juma'a na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomi a gabashin lardin Pakistan suke ƙoƙarin kwashe mutane daga yankin kogin Sutlej da ke ambaliya. sannan kuma yana zuwa ne watanni bayan kasashe da dama da kungiyoyin kasa da kasa a wani taron majalisar ɗinkin duniya da aka yi a geneva suka yi alkawarin tallafawa pakistan da sama da dala biliyan tara da zai taimaka mata wajen farfado da tattalin arzikinta bayan ambaliyar ruwa da ta auku a baran sai dai kuma duk alkawuran a matsayin biyan bashin ayyukan ci gaba ne kuma ya zuwa yanzu wato ya zuwa wannan lokaci ayyukan suna matakin shiri ne. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni. Gwamnatin riƙon ƙwaryar jamhuriyar Nijar ta amincewa da karun ƙasashen Mali da Burkina Faso da su shiga ƙasar don yaƙi da 'yan ta'adda a duk lokacin da buƙatar hakan ta taso. a ci gaba da karfafa matakan da kungiyoyin jihadi da suka addabi wato a ci gaba da karfafa matakan yaki da kungiyoyin jihadi wanda suka addabi yankin na Sahel a wani taron tattaunawa kasashen na Mali da Burkina Faso su kuma jaddada kudirin su na kaiwa Niger din dauki idan har aka dauki matakin kai musu yaki sakamakon juyin mulkin soji wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Muni Barma ya aiko mana da karin bayani a ƙarshen wata tantaunawar da ta haɗa ministan harkokin wajen nijar bakariya usangare da takwarorinsa na mali abdullahi job da ta burkina faso olivia ruwamba a albarkacin ziyarar wuni ɗaya da suka gudanar a birnin yamai ƙasashen uku sun ƙara jaddada aniyar ƙarfafa matakan haɗin gwiwa a fannin tsaro kamar yadda aka bayyana a sanarwar ƙarshen taro wacce sakataren harkokin wajen nijar umaru ibrahim sidi ya gabatar sur le plan sécuritaire Les trois ministres ont évoqué les menaces terroristes ya ce a fannin tsaro ministocin uku sun taɓo matsalolin ta'addanci da na masu yada aƙidar tsatsauran ra'ayi a yankin sahel da afirka ta yamma musamman a ƙasashen nan uku makwabtan juna sun jaddada aniyar haɗa ƙarfi don murƙushe waɗannan masifu da ake fuskanta shekara da shekaru a wannan yanki wanda kuma ke tarnaƙi ga ayyukan ci gaban al'umma sun kuma nanata buƙatar ƙarfafa tsarin musayar bayanai da ayyukan sintiri na haɗin gwiwa don fatattakar ƙungiyoyin ta'addanci haka kuma ƙasashen nan uku sun amince su baiwa juna ɗaukin soja a duk lokacin da aka fuskanci wani farmaki daga waje ko wani harin ta'addanci Ils ont décidé de mettre en place 'yan kadar da Domin cimma nasara a yunkurin da aka sa gaba waɗannan ƙasashe sun yanke shawarar kafa wata cibiyar tuntubar juna wacce a ta za su tafiyar da ayyukan haɗin gwiwa a ƙoƙarin magance dukkan ƙalubalen da ka iya tasowa. Haka kuma a cewar su kofa na buɗe ga dukkan wata ƙasar da ke fatan shiga wannan tafiya ta neman zaman lafiya, tsaro, harkokin kuɗaɗe da tattalin arziki. sabili kenan suka a niyyar kafa wata sakatariyar haɗin gwiwa a cewar wannan sanarwa Ils ont salué la signature par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie taron ministocin ya yaba da wasu dokoki biyu da shugaban majalisar cnsp janar abdurrahman chani ya saka wa hannu a jiya alhamis waɗanda ke baiwa sojojin mali da na burkina faso izinin tsallaka iyakar nishar a duk lokacin da aka fuskanci wata barazanar tsaro d'intervenir en territoire nigérien en cas d'agression dama dai masana sun sha gargadin gwamnatocin kasashen sahel akan maganar haɗin kai don tunkarar ƙalubalen da ya addabi wannan yanki yau shekaru akalla goma dr sadiq abba mai sharhi ne akan lamuran tsaro gaba gwiwa wannan shi lalle zai sa a ci nasara in dai kasashen suka gama kansu harkar sahel kin nan sai 'yan sahel suka iya maganin su. tsamin dangantakar da aka fuskanta a tsakanin Nijar da kasashen Mali da Burkina Faso sakamakon juyin mulkin da soja suka yi a waɗannan kasashe biyu ya haifar da zaman marina a tsakanin su. Haka kuma sabon yanayin siyasar da yankin ya tsinci kansa ya ruguza kungiyar Jason Sahel Wace ainihi ta kudurtawa kanta yaƙi da 'yan ta'adda a ilahirin kasashe biyar mambobinta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mumuni Barma, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Za ku kuma iya bibiyar ma shafukanmu na sada zumunta na Facebook da X da Instagram har ma da YouTube yanzu kuma ga Aisha da cigaban labaran duniya. Dakarun Australia da Philippines sun yi wani atisaye a ranar Juma'a wani muhimmin wuri da ake takaddama a kai a kudancin tekun China yankin da china take ikirarin nata ne inda shugaban philippine ferdinand marcos ya yi jinjina tare da nuna mahimmancin wannan haɗin kai china ta aiki ɗaruruwan jami'an gabar teku dakarun sojin ruwa da sauran jami'ai masu sintiri a kan tsaunukan da ke kudancin tekun china wanda take ikirarin mallakinta ne duk da wani hukuncin da kasashen duniya suka yanke kan cewa ba ta da iko kan yankin an gudanar da atisayen haɗin gwiwar da aka yi a yau juma'a a sansanin sojojin ruwa da ke akalla kilomita 240 zuwa gabashin scarborough shoal wani yankin da ake kama kifi wanda china ta karbe ikonsa daga philippines a shekara ta 2012 bayan wata arangama. gama atisayen dabarun saman ruwa da tuddai na haɗin kan shine atisaye babba na farko da ƙasashen biyu suka yi inda aka horar da su dabarun kwace wani yanki da ke ƙarƙashin ikon abokan hamayya a ƙarshe A yau Juma'a ake sa ran cewa shugaban kungiyar kwallon kafar Spaniya zai yi murabus. Luis Rubiales ya sumbaci Jenny Hamoso zakarar gasar cin kofin duniya a labbanta ba da izininta ba a lokacin da ake bikin bada kyautattuka a ranar Lahadi a babban birnin Australia Sydney. Bayan da 'yan wasan Spaniya suka lallasa 'yan wasan Ingila a wasan ƙarshe na gasar cin kofin duniyar bana. Kungiyar kwallon kafa ta Spaniya ta kaddamar da bincike akan aukuwar wannan lamarin. martanin rubailis na farko bayan sukar da ta biyo baya shine ayyana waɗanda suke sukar abin da ya aikata da wawaye daga bisani ya ba da haƙuri amma firaministan spaniya pedro sanchez ya ce hakan bai wadatar ba bugu da ƙari kuma bayan wasan da aka yi a ranar lahadin rubailis ya nuna wata alama ta batsa yayin da yake murnar nasarar da spaniya ta samu ba tare da ya yi la'akari da cewa sarauniyar latizia sarauniya letizia da da matashiyar yatta na zaune a gefensa ba. Aisha Mu'azu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma sai a kasar Ghana. shugaban kasar ta ghana nana kofu addo ya rataba hannu kan kudirin dokar da majalisar dattawan kasar ta amince da shi na soke hukuncin kisa sabuwar dokar ta yi tanadin hukuncin ɗaure rai da rai akan waɗanda aka samu da laifin maimakon yin musu hukuncin na kisa tuni kuma da kungiyoyin kasa da ƙasa suka yi marhabin da wannan ci gaba ga rahoton hanza adams daga kumasi al'amarin shehu abdullahi lokacin sallan azahar na karatowa Shafi'u a yande na alwala domin gudanar da sallah. An sako Shafi'u daga babban gidan kasan Kumasi Central Prisons bayan ya shafe shekaru biyar ana tsare da shi. Shafi'u na ɗaya daga cikin farsunonin da suka yi ma'amala da waɗanda an ka yanke ma hukuncin kisa yayin da yake gidan kaso. abinda ya ce suna cikin mawuyacin hali sosai shafi'u ya ce wasu daga cikin waɗanda an ka zartar da hukuncin kisa a kansu sun faɗa masa cewa ba su da laifi amma sabida ba su da mataimaka wajen kare su a kotu ya yi sanadin zartar da hukuncin kisa a kansu to shi na neman wani taimako ko a kawo loya ko ya samu loya loya ya zo defending shi amma babu ba bure su kusa da kushe ranar juma'a kawai in su shiga kuma shi kuma juma'a wallah suna cikin masu sai sosai sosai so shi gidan masu doke yankon daimun ma kamar su yau ya mutu ko gobe ya mutu. rahotannin da hukumar kula da gidajen yarin kasar ta fitar sun ce babu wanda an ka yanke wa hukuncin kisa a ghana tun daga shekarar 1993 zuwa yanzu duk da cewar ya zuwa shekarar bara ta 2022 akwai mutane 176 da kotuna suka yanke wa hukunci na kisa to sai dai a wani bangare na neman kare yancin al'umma ta ƙasa? majalisar dokokin ƙasar ghana ta kada kuri'ar soke hukuncin kisa matakin da ya sanya ƙasar cikin jerin ƙasashen afirka da dama da suka yi wasi da zartar da hukuncin a shekarun baya-bayan nan halin yanzu za a rinka zartar da hukuncin ɗaurin rai da rai ne kan masu laifin da suka cancanci a aika su barzau maimakon hukuncin kisa Francis Xavier Susu, ɗan majalisar da ya gabatar da kudirin soke hukuncin kisan ya bayyana matakin da sun cimma a matsayin gagarumar nasara kan kare hakkin bal'adama a Ghana. Punishment has no place in today's world. hukuncin kisa baya da mazauni a duniya kuma babban laifin keta hakkin bil'adama ne ya kamata mu fahimci cewa ba daidai ba ne a zartar da hukuncin kisa kan wanda ya aikata laifin kisa muddan mun nuna cewa muna kyamar kisa Yana farin ciki matuka sabida mun iya mun soke hukuncin kisa a yau mutane 178 da an ka zartar da hukuncin kisa a kansu za su yi farin ciki sosai tuni dai wasu kungiyoyin ƙasa da ƙasa masu fafutukan kare hakkokin bil'adama suka yi marhaba da wannan matakin. Jenny for abolishing the death penalty in Ghana has been a rather long one. Matakin soke hukuncin kisa a Ghana wani tafiya ne mai nisan gaske. Shekara talatin da biyar kenan da kungiyar Amnesty International ke kokarin tabbatar da cewa an soke hukuncin kisa a Ghana. Abin da ya kamata mu aiwatar a yanzu shine mu fara wayar da kan al'umma kan dalilin kawar da hukuncin kisa a cikin dokokinmu. wasu al'umman kasar dai sun tofa albarkacin bakin su akan wannan doka ni dai a gani na dokan da aka kawo a fidda a nafsi bin nafsin na luri na ya yi kawai ba mai shi lafin prison saboda ya zo mai shi da laifi bayan ka hukunci daga bayan zo an gano bi da laifi in ba komo da tsofin dokan ba to an ba mai agu hanya su yi abin da ya kamata su yi ke sa ni a rayina parliament su sake duban dokan a yanzu ghana ita ce ƙasa ta 29 da ta soke hukuncin kisa a afirka kuma ta 124 a duniya hamza adam taskar voa daga accra ghana To madalla a gaida Hamza Adam. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma da ashirin da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukan mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. karshen makon da ya gabata ne kungiyar 'yan arewacin najeriya da ke zaune a nan amurka da ake kira zumunta ta gudanar da babban taronta na ƙasa na wannan shekara za ku ji yadda taron ya kaya sannan za ku ji abin da shugaban amurka joe biden ya ce bayan da rahotanni suka nuna cewa shugaban kamfanin sojojin haya na wagner yevgeny prigozhin ya mutu a wani hatsarin jirgin sama a ranar laraba waɗannan batutuwa na daga cikin abubuwan da shirin na duniyar amurka na wannan mako zai nazari a kai sunana mahmud lalu. madalla to kamar yadda watakila wasunku suka ji a farkon shirin ƙungiyar 'yan arewacin najeriya mazauna nan amurka da ake kira zumunta ta gudanar da babban taronta na ƙasa na wannan shekara taken taron na bana shine yadda 'yan najeriya mazauna amurka za su ba da gudunmawa wajen gina ƙasarsu su jakadan najeriya majalisar ɗinkin duniya farfesa tijjani bande wanda ɗan yankin arewacin najeriya ne shine bako na musamman da ya jawabi a wannan taro inda ya tsokaci kan hanyoyin da wannan kungiya za ta iya tallafawa najeriya don ta samu ci gaba na ɗauki abubuwa uku da nake ganin suna da muhimmanci ainun na farko shine taimakawa akan zaman lafiya domin rigingimu sun yawa a arewa da kuma najeriya gaba daya abu na biyu shine ilimi ilimi babu abin da zai gudana a duniya mai amfani idan ba ilimi ya kamata a inganta taimakon ma mutane su samu ilimi to akwai abu na uku shine tattalin arziki ko musamman saman mutane abin yi hanyoyin haka suna da yawa amma dai a arewa inganta gona aikin noma yana da muhimmanci shugaban kungiyar ta zumunta sunday bitrus wanda shine shugaban mafi karancin shekaru da ya jagoranci wannan kungiya ya yi karin haske kan dalilin da ya sa suka zaɓi taken na bana abin da ya sa muka zaɓi wannan taken saboda muka cewa kamata mu ci gaba da ba da gudunmawa a najeriya saboda mun ga cewa mutane suna nan a nan amurka suna aiki suna samun kuɗi wani lokaci suna son su taimaka wa mutane amma ba su san koya za su yi su taimaka mutane ba wani lokaci ma ba sha'anin kuɗi ba ne wani lokaci sha'anin basira ne wayanda suka sani na ayyukan nasu kamar ta wurin na'urorin kwamfuta akwai wayanda suka taka rawar gani a nan amurka kuma suna nufin su ba da irin wayannan ilimin a najeriya amma ba su samu wannan zarafin ba to cimma manufa ta taimakawa babbar ƙasa kamar najeriya mai kabilu da mabiya addinai daban-daban kan ci nasara ne kadai idan akwai haɗin kai a tsakanin mutanen da suka fito daga ƙasar kamar yadda shugaban sashen hausa na murya amurka alhaji ali mustapha sokoto wanda shine shugaban wannan kungiya na farko ya ce alif 1991 lokacin da muka kafa zumunta a nan amerika akwai kungiyoyi da yawa na najeriya akwai na inyamurai akwai na yarbawa hatta ita arewa lokacin a rarrabe take fata fata fata akwai kungiyar sakwatawa akwai yan filato akwai yan kogi yan kwara sai mu ga cewa in ana mitin kowa zai je can ya dan mitin din shi ba a san abin da yake faruwa sai muka ce to arewa nan fa tana tarihi tana da muhimmanci a cikin najeriya kuma yanki ne haɗaɗɗe me yasa ba za mu kafa kungiya da za ta haɗa kan kowa da kowa ba mutane suna ci gaba da 'yan ƙungiyoyinsu na jihohi amma wannan ta zama kamar lema. to wannan kenan to a ranar laraba ne rahotanni suka nuna cewa shugaban kamfanin sojojin haya na wagner igvenie prigozhin ya mutu a wani hatsarin jirgi da ya fadi a yankin rasha bayanai daga hukumomin rashin sun ce akwai sunan prigozhin a jerin sunayen fasinja da ke cikin jirgin sojojin hayar wagner sun taimaka wa dakarun rasha a yakin da take yi da ukraine hasali ma sun taka gagarumin rawa wajen faɗan da ya ba rasha damar karɓe yankin bakhmut kamar yadda take ikirari to sai dai a watan yunin da ya gabata shugaban sojojin hayan na wagner prigozhin ya yi wani bore da ya sa suka sa kafa wando ɗaya da shugabannin dakarun rashar boren da bai nasara ba sai dai ya nuna baraka tsakanin rashar da sojojin hayan na wagner da ke taya su yaƙi duk da cewa an cimma wata matsaya ta sulhu tsakaninsa da sojojin na rasha tun daga lokacin da prigozhin yake takaita bayyana kansa a bayyana jama'a gudun kada wani abu ya same shi shugaban amurka joe biden wanda ya sha yin gargaɗi ga firigojin kan ya ɗauki matakan kare kansa ya ce bai yi mamaki ba da ya samu labarin mutuwar prigozhin da manema labarai suka tambayi biden ko yana ganin akwai hannun shugaban rasha vladimir putin a mutuwar firigojin. sai ya ce abubuwan da kan faru a rasha waɗanda babu hannun putin a ciki ba su da yawa amma dai ba da cikakkun bayanai da zan ba da amsa to wannan lamari na faruwa ne yayin da ya rage sawo'i kaɗan tsohon shugaban amurka donald trump ya mika kansa ga hukumomin jihar georgia inda aka tuhume shi da laifin yunkurin murɗe sakamakon zaben shugaban ƙasa a jihar zargin da trump ya sha musantawa a lokacin a farkon makon nan dai masu taimaka alkali a shari'a suka ce trump da wasu makarrabansa 18 sun keta doka da suka yi yunkurin neman kuri'u ta ɓarauniyar hanya don su nuna su suka lashe zaben shugaban ƙasa a jihar ta georgia a shekarar 2020 daga cikin makarraban nasa da ake tuhuma har da lauyansa rudy giuliani wanda tun a ranar laraba ya miƙa kansa gabanin wa'adin ranar juma'a da hukumomin jihar ta georgia suka basu don su miƙa kansu masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin duniyar amurka na wannan makon sai wani jiko idan allah kai mu yanzu a madadin grace bayanibi da aisha ma'azu sai kuma des da ya haɗa mana shirin ni mahmud lalo nake cewa mu tara wani mako idan allah ya kai mu gaida Muhammad Lalo yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana ta email. Sakonmu na farko a yau cewa yi, sakawa ƙasar Nijar takunkumi wannan duk makircin ƙasashen Yahudawa ne domin haɗa kai wajen jefa arewacin Najeriya cikin ukuba. To ta Allah ba ta ko ba, Allah zai kama na ɗauki da ƙasashenmu na Afirka. sako daga bashar mai gyaran rediyo kamba da salihu isa fana da garba na hali kamba kebbi sai sakonmu na gaba da ya fara da sallama ya ce allah ya sa zaman da hukumar gudanar da kungiyar ecos ta abuja domin duba halin da ake ciki a rikicin siyasar niger ya yi tasiri sako daga usaina mata alhaji umar fo'e ba gashuwa shi ma ma'abocin aiko da sakonni a koda yaushe shehu adamu da jaucewa yi batun gaskiya bulalar yunwar shugaba ta fa ta zama hantsi ne leƙa gidan kowa babu baba babu yaro kowa kashi take bashi allah ya kyauta saƙonmu na gaba ya fara da sallama ya ce voa hausa a gaskiya zan ba wa 'yan uwana manoma shawara kada tsadar amfani ya yaudare ku ku sai da abincinku daga baya ku zo kuna da na sani lalle kuna buƙatar kuɗi amma ku yi wa kanku karatun ta nutsu saƙo daga ayuba isa uban ziga da malam kura da umar saya saya jihar yobe shi ma saƙonmu na gabar sallama ya fara ya ce ya hausa a daidai wannan lokaci da allah ne kaɗai ya san talakawan da ke kwana da yunwa a najeriya nake kira ga mawadata da su taimaka wa talakawa mabukata da tallafin abinci domin rage raɗin wannan kunci na rayuwa da ake fama da shi kowa ya taimaki wani to shi ma zai ga buɗe a harkokinsa na nema allah ya sa wannan kira je kunnon waɗanda ya dace sako daga isuhun dila faki sai kuma sakonmu na gaba na haɗin gwiwa da ya fito daga ado salati goma ga annabar jau da usaina dan ta karasuwa da baba gana alhaji nuciya wace kal tare da fati da jamila matan ado salati goma ga annabar jau suka ce ko kawo da al'ummomin jihohin zamfar da katsina ke yi kan barazanar yunwa ko kaɗan hakan bai zo mana da mamaki ba domin wallahi ko mu al'umman jihar ne da allah ne kaɗai ya san iya adadin yawan mutanen da ke kwana da yunwa saboda tsadar rayuwa don haka mu ci gaba da addu'a allah ya kama na mafita saƙonmu na gaba cewa rundunar sojojin Najeriya ina taya ki jimami da alhini bisa ga rasa rayukan da wasu dakarun ki da kika yi har su ashirin. Sanadiyya harin da wasu 'yan ta'adda suka kai a jihar Neja da fatan zaki ƙara ƙaimi sosai wajen ganin kin kawar da duk wasu 'yan ta'adda da ke zama barazana ga rayuwa da dukiyoyin jama'a a ko ina suke sako daga alhaji haruna muhammad katsina shugaban kungiyar murya jama'a sai kuma sako da ya fito daga karamar hukumar kamba jihar kebbi da garba na hali da mansur salihu fana da ibrahim salisu fana da salisu jitama fana suka fara da sallama suka ce BOA Hausa dan Allah muna kira ga shugaban mu na Najeriya Alhaji Ahmed Bola Tinubu da yi wa Allah da annabinsa ya gaggauta duba halin da al'umma kasar Najeriya suke ciki na fama da yunwa sanadiyar janye tallafin man fetur a Najeriya. Don haka ya yi wa Allah da annabinsa ya mai da tallafin mai ko za mu ji sauƙin tsadar rayuwa da muke ciki domin wallahi ba a maganta matsalar yunwa to ya za a iya samun barayi maza da mata ko kuma zinace-zinace ga mata saboda rashi da yunwa da fatan kiran mu ya kai ga shugaba Paul Ahmad Tinubu. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. a takaicen yayin wata ziyara a kif ministan Norway Jonas Garsto ya faɗa a ranar Alhamis cewa ƙasarsa za ta tallafa wa Ukraine da jiragen yaki samfurin F-16. Nan take Stores bai faɗi adadin jiragen da za su baiwa Ukraine ba, amma ya ce kila kasa da goma ne. yan sandan maui sun bayyana sunayen mutane 388 da aka kasa gano su bayan wutar dajin da ta auku a farkon watan nan a wata sanarwar bidiyo da aka watsa a jiya alhamis shugaban 'yan sandan mawi john palatia ya ce ya fahimci cewa fitar da sunayen mutanen zai iya jefa 'yan uwan waɗanda ba a gani ba cikin mawuyacin hali amma dai za su taimaka wajen gudanar da bincike jerin sunayen dai ya kunshi lambar wayar mutanen da inda za a iya samun su. Sashen da ke kula da al'amuran yara ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta yi gargaɗin cewa shekara guda bayan mummunar ambaliyar ruwa da ta auku a Afghanistan, miliyoyin yara suna buƙatar tallafi na jin ƙai da kuma kulawa ta musamman. Gargaɗin UNICEF a yau Juma'a na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomi a gabashin lardin Pakistan suke ƙoƙarin kwashe mutane daga yankin kogin Sutlej da ke ambaliya. sannan kuma yana zuwa ne watanni bayan kasashe da dama da kungiyoyin kasa da kasa a wani taron majalisar duniya da aka yi a geneva suka yi alkawarin tallafawa pakistan da sama da dala biliyan tara da zai taimaka mata wajen farfado da tattalin arzikinta bayan ambaliyar ruwan da ta auku a baran dakarun australia da philippines sun yi wani atisaye a ranar juma'a a wani muhimmin wuri da ake takaddama a kai a kudancin tekun china yankin da china take ikirarin nata ne inda shugaban philippine ferdinand marcos ya yi jinjina tare da nuna mahimmancin wannan haɗin kan china ta aiki ɗaruruwan jami'anta a gabar teku dakarun sojin ruwa da sauran jami'ai masu sintiri a kan tsaunuka da kudancin tekun china to masu rare da haka muka kawo karshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci mu na yau da gobe. sa'annan idan Allah ya kai mu can da dare wato karfe 9 da rabi agogon Najeriya da Nijar karfe 8 kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin kafin mu yi sallama ga gaisuwar taya murna ga Abubakar Shehu Sanyinna wanda aka fi sani da Abu Gurmu bisa ga samun karuwa da aka yi na ya mace Hawwa'u a ranar Lahadin da ta gabata da fatan Allah ya raya ya kuma ba yanzu a madadin aisha mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma des mekonin da ya kula da sauti ya kuma ba da umarni har ma da injiniyan mu na yanzu ne murtala faruk sanyin da ke muku fata alkhairi ma'assalam.